na sarki zaki mkk na rasulun aminin alhamdulillah alhamdulillah alhamdulillah jama'a lokaci ya kai gashi nan muna tare da shek abul fatih sani a Tijjani. zakin faida wanda muka yi alkawari za mu zo muku da karatu a haka mai take maulidin annabi sallallahu alaihi wasallam dole ne maulidin annabi sallallahu alaihi wasallam ba ne, bane astaghfirullah eh mai take maulidin annabi sallallahu alaihi wasallam ba bid'a bane saboda in ya shigo muka shigo watan maulidi kake ganin kowa yake kawo wasu zatuttukansa kuma kowane shekara su sha da na fitowa da sauran mallumman mu na ɗarika ana fitowa ana fahimtarwa sa'an nan kwanaki kuma shi dr bamba malamin izala wannan kowa san asalin shi tun daga ghana har kano to Ah, Allah ya Allah ji kansa da gafara sa'an nan shi da kansa kamin ya wafati ya eh, kamin ya bar duniya ya yi wani zantuttuka a kan maulidi sa'an nan kana ganin hankalin wasu yana sakewa amma kan haka ba da tsawaitawa ba za mu ɗauki abin magana mu je zuwa ga maulana shagun fatai wannan halka ta ɗaya kenan a cikin wannan sati assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuhu shayi wa alaikum salam wa rahmatullahi ta'ala wa barakatu! sarki zaki masoyin annabi sallallahu alaihi ah shay ai ka ga wai wai wai wai sallallahu alaihi wasallam <laughs> barkanmu da barkanmu da wannan lokaci barkanmu da kokari sannan mu da himma ah. sannan muna yi wa dukkan yan uwa masu kallon mu da sauraron mu gaisuwa irin ta addinin musulunci assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuhu wa alaikas salam rahmatullahi ta'ala wa barakatuh to bismillahir rahmanir salli ala sayyidina muhammadin al-fatih lima ughliqa wal ناصر الحق بالحق صراطك المستقيم وعلى حق قدره العظيم sarki zaki ina ƙara maimaita kamar yadda na faɗa a kuromu mm. ina yi wa dukkan musulmai waɗanda suke masoya manzan Allah murna da zagayowan wannan wata mai alfarma na sayyidina rasulullah sallallahu alaihi wasallam watan da aka haifi annabi sallallahu alaihi wasallam a cikinsa wanda shine watan da ya fi dukkan watanni mm. saboda aiwuwan sayyidina rasulullahi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam a cikinsa to alhamdulillahi a gurguje abin da za mu shiga shine muna kira ga dukkan musulmai al'umman mm. manzon Allah sallallahu alaihi wasallam da su yi amfani da damar da suke da ita a wannan wata musamman wanda Allah ya buɗaɗa musu su ji tausayin waɗanda ba su da shi su taimakawa waɗanda suke gajiyayyu da marasa lafiya da marayu da waɗanda duk Allah baraka wa ta'ala ya baka daman zaka iya taimakawa a yi amfani dukkan wani wanda yake cikin bukata ya fahimci cewa watan aihuwar rahaman halitta ya zo yadda Allah baraka wa ta'ala ya kira manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ba mu aiko ka ba sai dan ka to rahama wa dukkanin halittan Allah gaba daya eh. dukkanin halittan Allah a manzo Allah sallallahu alaihi wasallam wata rana ya tambayi sayyidina Jibrilu alaihi salam yake cewa Allah tabaraka wa ta'ala ya ce ni rahama ne ga dukkan talakai shin ni rahama ne gare ka mala'ika hmm. Jibrilu ya ce kwarai da gaske annabi kai rahama ne ni ma rahamar ka ta shafe ni saboda da kullum ina cikin haufi da tsoro ban san yaya ƙarshe na zai kasance ba amma da Allah ya aiko ni da faɗinsa zuwa wajen ka in samma amin cewa ni mai biyayya ne kuma ni amintacce ne sai na san na shiga cikin amincin Allah duk wanda Allah ya amintar da shi to baya azabtar da shi yace wannan rahamar ka ce ya rasulullahi sallallahu alaihi wasallam to malaika jibrilu ma yana cikin wannan rahaman dan haka yanda manzo Allah sallallahu alaihi wasallam Allah ya gaya masa cewa fa bima rahmatin min Allah linta lahum wa law kunta faddan ghaliz alqalbi lam faddu min hawlika ya kamata mu jawo irin waɗannan halaye. a duba waɗanda suke da hali a duba asibitoci ne ake da shi waɗanda waɗanda suna asibiti suna kwance rashin lafiya ba su da kuɗin da za su yi jinya a wasu suna buƙatan za su yi aure ba su da halin abin da za su aura wasu suna buƙatan a yanzu mafi yawan halin da ake ciki wasu suna neman abin da za su ci za ka iya ganin kamar yadda muke jin labari daga wasu ba mu dai gani ba amma mun ji labari daga wasu zaka ga an ce mace sai ta bita ta yi lalata ya zambillahi ya zambillahi Allah ya tsare a ce sannan ta samu abin da za ta ci ta zo ta ci ita da 'ya'yanta ko da wani abu makamantan haka to muna ba da shawara ga masu hali ga duk wanda Allah ya horewa ya taimaka da abin da ya sawwaka ya fara duba makwabtansa ya duba yan uwansa ba sharaɗi bane sai ka zama mai kuɗi da yawa sai ka mai kuɗi da yawa sannan za ka iya bayarwa idan kana da dubu goma kaga wani yana buƙatar naira ɗari biyar za ka iya taimaka masa in kana da ɗari biyar kaga wani yana buƙatar naira hamsin za ka iya taimaka masa mutum ya ajiye a ransa ya yi wannan saboda murna da samun manzan Allah sallallahu alaihi wa alihi sallam ta hanyar taimakon al'ummarsa abu na biyu mai kokari mu kwatanta wato sirar manzan Allah sallallahu alaihi wa sallam da ake karanta mana a guraren maulidi haƙurin manzan Allah sallallahu alaihi wasallam juriyar manzan Allah sallallahu alaihi wasallam kau da kai irin na manzan Allah sallallahu alaihi wasallam kyauta irin na manzan Allah sallallahu alaihi wa wasallam waɗannan duka haƙu mi kokari mu kwatanta su a wannan yan kasuwa a sassauta a rage watan maulidi ya shiga jama'ar annabi sallallahu alaihi wasallam suna cikin damuwa suna cikin kunci a ji tausayin al'umman manzan Allah su ci albarkacin annabi Muhammadu daga wajen ku sassauta kaya ku rage kaya ba don komai ba duk wanda ya rage ko naira biyar biyar ne ka rage ka ce ka yi wannan saboda albarkan annabi ka tausaya wa al'umma annabi ka ga yadda Allah tabaraka wa ta'ala zai taimake ka zai ji kanka zai yalwata arziki zai yalwata maka arzikin ka zai albarkaci bayan ka duka waɗannan likitoci a asibiti ba sai ya zama da kana on duty ba za ka iya zuwa ka dinga shiga ana duba majinyata ko ba su da ko sisi wannan kayi shi ne saboda watan aihuwan manzan Allah sallallahu alaihi wasallam a duba su a ba su magani waɗansu waɗanda suke da hali a sayi magunguna a kai asibiti kyauta da dai sauran ayyukan alkhairi duka wannan a yi shi saboda annabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam kuma mu koyi da manzan Allah mu karanta sirarsa a gidaje a yalwata wa iyali a rage fushi a zauna da iyalai a buɗaɗa musu su ci mai kyau su sha mai kyau inda hali a jama'a ku yi hakuri a networking shak abul fatah zai dawo topic da muke tattaunawa mai taki maulidin annabi sallallahu alaihi wasallam ba bid'a bane to masha Allah shek ya dawo eh shek ya dawo to mm-hmm. shek na to wannan wannan ne muke kira alhamdulillah to sarki mu shiga cikin maudu'in mu kai tsaye abinda muke so mm. mu yi magana kai Allah tabaraka ta'ala yana gaya mana a cikin alqur'ani yana cewa qul bi fadlillahi wa bi rahmatihi fa bidhalika falyafrahu huwa khairun mimma yajma'un qul ka gaya musu ya rasulullahi bi fadlillahi saboda falalan da Allah ya musu wa bi rahmatihi da rahamar da Allah ya ba mu fa bidhalika falyafrahu saboda wannan abin su haɗu su gwada farin ciki su yi murna huwa khairun mimma yajma'una yafi dukkan abin da za su tara fadlullahi al-islam rahmatullahi annabi sallallahu alaihi sallam Allah ya ce mai farin ciki Allah ya ce mai farin ciki da manzon Allah sallallahu alaihi sallam sahabban manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi sallam sun fahimta cewan sarki su dinnan ba sai an zo an ce musu su yi farin ciki da manzon Allah ba sallallahu alaihi wasallam daga gurin iyayenmu sahabbai muka fara ganin farin ciki da manzon Allah wanda lokacin da suka yi farin ciki da manzon Allah sai da Allah ya yi wa mala'iku alfahari ya ce ga wasu bayi nan suna ambatona suna farin ciki da da samuwan annabi. Sai da Allah ya gaya wa mala'iku ya ce, ina muku gori ga wasu bayi na suna ambatan Allah kuma suna farin ciki da samuwan manzan Allah sallallahu alaihi wasallam. Hmm. Manzan Allah ya ce, a hadisi wanda al'imamun nasai ya rawaito al'imam musulun ma dai ya fitar da hadisin. Amma mu dauki ruwayan al'imamun nasa'i ga abin da yake cewa hadisin muawiya wanda muawiya da ya zo yake cewa anna rasulullahi sallallahu alaihi wasallam ya ce wata rana manzon Allah sallallahu alaihi wasallam kharaja alaina ala halaqatin manzon Allah ya fito sai ya same mu ala halaqatin mun yi zobe mun taru a guri daya hmm. ya ani min ashabihi ya ce abin da yake nufi sahabban manzan Allah mu ne muka taru a guri daya muka yi zobe muka kewaye wannan gurin faƙala manzo Allah sai ya tambayi sahabban da suke zaune ya ce ma ajlasakum me ya zaunar da ku anan qalu sahabbai suka ce jalasna mun zauna ne na du'ullaha muna ambatan Allah wa nahmadu muna gode masa alama hadana lidinihi a bisa shiryar wanda Allah ya yi mana zuwa ga addininsa mm. sannan abu na biyu wa manna alaina bika muna kuma farin ciki da baiwar da Allah ya yi mana na samunka Allahu akbar na'am hmm. wa manna alaina bika muna farin ciki da bai wadda Allah ya yi mana na sabonka to a nan za mu ga annabi shine mai tabbatarwa shi ne mai korewa bari mu ji manzon Allah ya kore ya ce kar ku yi bid'a ne ba a farin ciki da samu na manzo Allah sallallahu alaihi wasallam sai sahabbai suka ce ya suka ce annabi sai ya ce sai ya ce Allahu ma ajlasakum illa zalika yanzu ina gama ku da Allah kun tabbatar ba abin da ya zaunar da ku sai wannan abin da kuka faɗa kalu hmm. suka ce Allahumma ajlasana illa zalika suka ce wallahi mun tabbatar ya rasulullahi ba abin da ya zaunar da mu kawai wannan zikiri da hailala da wannan kiran Allah da kaga muke yi farin ciki ne saboda Allah ya ba mu kai in ji manzo Allah sallallahu alaihi wa sallam in ji sahabban annabi sallallahu alaihi sallam. kala manzo Allah sai ya ce amma inni lam astahlifkum tuhmatan lakum manzo Allah ya kar ku ga na sa ku ku rantsi na ce ku rantse ku gaya min me ya zaunar da ku ba na ce ku rantse bane dan ina zargin ku ko dan ina tuhuman ku wa inna ma atani jibril alaihi salam manzo Allah ya malaika jibrilu ne ya zo guri na fa akhbarani ya bani labari anna Allah azza wa jalla ga Allah madaukakin sarki yubahi bikumul mala'ika Allah yana alfahari wa mala'iku da ku saboda kun zauna kuna ambatansa kuna farin ciki da sabuna. Allahu Akbar. Hmm. Wannan kuma hadisi ne sayi hatta albani ya inganta shi. Muna kawo albani ne don sun yarda da shi. Eh, eh, albani dai na... Albani dai wannan, eh albani bature ba na albani. Ya inganta wannan hadisi. Ya inganta wannan hadisi. kuma bai bai da maulidi ba bai yadda ba amma kuma ya inganta wannan hadisin to kaga wannan hadisin in dai da adalci da hankali da tunani in mutum ya ji wannan hadisin aka ce mai ya inganta ai zai zai zama na cewa to me hikiman kushe yin maulidi me hukunci me hikiman ka kushe maulidi abu na biyu hadisin nan wanda yake sanannen hadisi mun sha faɗa manzo Allah sallallahu alaihi wa alihi wasallam an tambaye shi ya rasulullahi mun ga kana yin azumi ranar litinin me yasa kake yin azumi manzo Allah ya ce zaka yawmun wulidtu a wannan ranar litinin din aka haife ni dan haka nake yin azumi kaga annabi sai ya bayi ta alili ya ba da dalili dan me yasa yake yin azumi yace dan a ranar aka haife ni kuma da kalmar maulidin zaka yawmun wulidtu tufi. a wannan ranar aka haife ni to in ka zo kana inkarin maulidi in mun dawo ta janibin lugha za mu tambaye kan an ce al maulidu yana ɗaukan ma'anan gurin da aka yi aihuwa gurin da aka haifi annabi almaulidu yana ɗaukan ma'anan lokacin da aka haifi annabi sai mu ce maka wanne kake inkari wanne kake inkari gurin da aka haifi annabin ne babu maka ƙarya ce ko lokacin da aka haifi annabin ne shi ma dai babu ba haifi annabin ba mm. in mutum ya zo ya ce a ni abin da nake inkari mutum ya yi wani abu da sunan ibada dan maulidi sai mu ce annabi ya yi azumi to me yasa ba ku yin azumi taro muke sai mu ce oho to anan mu tabbatar da abu daya ma'ana ka yadda da maulidi Na'am. ka yadda da maulidi abinda baka yadda da shi ba taro wanda muke yi maulidi to mu fara karrara wannan eh ni na yadda da maulidi zan yi maulidin manzon Allah ta yin azumi labas je ka yi azumin ka bar mu mu tara muhallu shahid dai ka yi maulidin Muhalli shayi ka yadda ka yi maulidin wannan shine abin da ke tafiya to a nan kafin na tafi sarki zaki a gurguje abin da nake so in dawo da hankalin mutane jikinsu musamman su wahabiyya da Allah tabaraka ta'ala ya jarrabe su da wannan ciwo na kin maulidi saboda wani guba da suka haɗiya na kin annabi abin da nake so in nuna musu su lura idan ka zo kana cewa maulidi da sunan bid'a ne ba za ka yi ba to eh. billahi alladhi la ilaha illa zaka yanka ka saboda ai abu ne da aka shigo da shi a addini yanda suke faɗa an shigo da shi a addini wannan abun bid'a ne kaza to bari baka wani misali yan uwa su yakuri karanta wannan a gurguje sarki zaki mun sha karanta shi a fejin nan du'a'u khatmil qur'an misali ne zamu bayar dan abin ya bayyana du'a'u khatmil qur'an addu'a na khatamar alqur'ani a cikin sallah da azumi a ƙarshen azumi in an zo ana su tarawihi suna me an zo an sauke alqur'ani a cikin sallah a ji kalmar a cikin sallah a yi addu'a don rufe alqur'ani me hukuncin wannan abin na farko dai manzon Allah sallallahu alaihi wasallam bai yi ba sahabban manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ba su yi ba gaba ɗaya duk wanda ya ce maka an yi wannan abin bidi'a ne kaga tunda annabi bai yi ba sahabbansa ba su yi ba bayi da wani mafaka da zaka sashi sai dai ka sashi a mazaunin bidi'a to bari ka ji karatun da nake so mu yi mu tsallake a maganar bimbas mu tafi gurin usaimin da aka tambayi usaimin bari ka sha mamaki sai ya ce ana aqulu ya ce abin da zan ce Akuwa ma wara da Mati, mafi girman abin da ya zo mana a kan addu'ar rufe alƙur'ani a cikin sallah ya ce shi ne ya an anas bin malik shi ne abin da aka rawaito mana daga sayyidina anas bin malik radiyallahu anhu annahu iza arada an yakhtuma alqur'ana sayyidina Anas in yana so yayi khataman alqur'ani ya rufe alqur'anin sa jama'a ahalahu sai ya tara iyalansa wada fi baiti, sai yayi addu'a amma a cikin gidansa fi ahlihi a cikin iyalansa fakat hmm. kaga du'a katmil qur'ani da ake yi a masallatai ne aka tambayi Usaimin ga masallatai ga limamai ga harami masallacin makka masallacin madina da sauran masallatai ana yin addu'ar rufe alkur'ani a cikin sallah sai ya ce hmm. mu dalilin da muka samu kawai shine sayyidina anas bin malik yana tara iyalansa amma a cikin gidansa yayi addu'a kuma shi ma ba a cikin sallah ba yayi addu'a iya hmm. abin da muka samu kenan sai ya ce wa amma fi salati amma addu'a a cikin sallah addu'ar katama alkur'ani a cikin sallah fa ma sami'tu bi hala an rasulillahi sallallahu alaihi ban taɓa ji an rawaito daga annabi ba wala an ahadin min sahaba ba a taɓa rawaito ta daga ɗaya daga cikin sahabbai ba eh. lakin istahabbaha ba'dul ulama to anan ne karatun nake so ya fito lakin sai dai istahabbaha ba'dul ulama wasu malamai ne suka ga yana da kyau fal mas'alatu mas'alatu khilaf wannan mas'alan ta addu'a a cikin sallah mas'ala ce ta saɓani. Eh. bainan a tsakanin malamai Fa'iza idza kana ba'dul ulama'i idan an samu wasu malamai wasu daga cikin malamai ha suna ganin wannan addu'ar tana da kyau wa kana Imamun imamu nu musalli wa wara'ahu limamin da muke sallah a bayansa yara zalika yana ganin wannan addu'ar a cikin sallah tana da kyau hu, sai mu bi wannan limamin amma kaununa na shuzzu an jama'atin masjid amma ya zamana cewa mun ware daga jama'an masallaci saboda muna kallon annabi bai yi ba sahabbai ba su yi ba Auna ta ko mu zauna a gida wala na ci ba za mu zo mu yi sallah a bayan wannan limamin da yake addu'a a cikin sallah ba fa haza khata'u yace wannan kuskure ne ma damatil mas'ala mas'ala khilafiyya matukar wannan mas'alan mas'ala ce ta sabani wasu suna ganin yana da kyau wasu suna ganin bai da kyau sai ya ce wa ana hadirun amma ni dai kan zan zo fala yan bagi an ashuzza anin nasi bai kamata in ware kaina daga cikin mutane ba to karatun da zamu cire a nan, addu'a kaga batun ka ce ba ibada ba a addu'a na farko ibada na biyu a cikin sallah na uku lokacin watan ramadana amma fa annabi bai yi ba sahabbai ba su yi ba mm. menene hujjan malam usaimin yace an samu sabani a tsakanin malamai wasu suna ganin yana da kyau wasu suna ganin bayi da kyau amma mu hmm. mun yadda mun bi malaman da suke ganin yana da kyau to sarki zaki ɗauko maulidi jawo mana shi <laughs> maulidi idan an jawo shi zaka ga malamai sun rabu gida biyu ba haka bane haka ne wasu suna ganin yana da kyau wasu hmm. suna ganin bai da kyau bid'a ne hmm. to idan an tashi idan da gaske ne abin da muke so wahabiya su yi yanda suka yi akan mas'alan addu'a a cikin sallan nan wanda mm. kaga shi maulidi dan wannan ya fi hadari wannan a cikin sallah aka ce kaga hadarin sa yana da yawa mm-hmm. kuka yadda cewa an samu sabani amma kuka ce ba laifi in mutum ya ga dama ya zaɓi malaman da ya ga dama to ku yi hakuri ku kwantar da hankalin ku mun zaɓi malaman da suka ce maulidi yana da kyau ku da kuke ganin bidi'a ne ala raka taki gona ku sauka lafiya <laughs> kamar yadda kuka ce kun zaɓi addu'a a cikin sallah malaman da suka koyi bayan haka kun zaɓe su to mu ma ku bar mu dan Allah dan annabi alal aƙalli daga yau daga yau abinda muke so mu ji biyawa sun kama bakin su mu wallahi ba ma maulidi amma ku da kuke yi kuna da malamai kuna da kuma magabata Allah ya taimaka Allah ya ba da sa'a she ka ja baki kan shiru amma duk wanda ya ƙara zagin maulidi bayan wannan abin da aka yi to tataccen munafiki ne eh, sai ka eh. fara kafirta malaman ka tukunna na'am hmm. eh to ai sarki zaki hankali bai kama ba ta ya za a ce ga malamanka? su sun ce ga abu sun faɗa da bakin su annabi bai yi ba sun faɗa da bakin su sahabbai ba su yi ba sai suka ce amma malamai sun rabu gida biyu to shikenan kai ba an ka zo maulidi annabi bai yi ba misali sahabbai ba su yi ba misali misali wanda mu yanzu mun san annabi yayi wallahi sahabbai sun yi kamar bisa hadisan nan da muka kawo annabi yayi sahabbai sun yi to kaga yanzu idan ka lura sarki zaki kin da gane mun fi su karfin hujja ga manzo Allah an tambaye shi dan me kake azumi yace zaka yi mun wulitu fi ga sabon manzon Allah me ya zaunar da ku suka ce mun zauna ne muna ambatan Allah saboda bai wanda ya mana muna gode masa akan samun ka akan samun ka to ai kaga wannan akwai hujja karara sama da wanda ya tabbatar wa kansa cewa manzon Allah bai yi du'a wa katimil qur'ani ba bai yi addu'a a cikin sallah ba kuma yace zai yi sannan kuma kai kake to holidiya. in za duba karatun da ka ɗauko kwanan da yake gwi bize a kan cewa salatul kaza salatin fatin sakil ibrahimiya ai eh. ai wanda ta fito a bakin annabi sallallahu alaihi wasallam ta fi daraja ko ba ka ba to shi ga du'a eh, hatimul qur'an bai fito ga bakin annabi sallallahu alaihi wasallam ba amma ga maulidin ya fito ga bakin annabi sallallahu alaihi wasallam cewa ranar da aka haife ni to shi yasa ai kamar ai duk abin san zuciya ne wato wannan mas'alar sarki mm. abin da yasa mu dan yi dan yi wani tsokaci a nan dangane da mas'alan nan ta salatul fati da salatai da kuma salatul ibrahimiyya ka san shi daɗin mutum in kana da manya waɗanda kake jin maganan su to ko da kana da wani abu da yake ranka sai ka haƙura saboda ila za su yi hangi wani abin da kai baka hanga ba an samu daga cikin malaman mu suka ce da Allah sun fahimci cewa. kariya ya yi yawa ka san wannan social media ta ba mutane dama mm. kowane kare da doki in an mm. zo ana maganan addini saka baki yake na'am na'am kowane kare da doki za ga mutum kawai ya ɗan gama maybe ɗan jami'ar sa wani ma ɗan haya islam ɗinsa ya ɗan iya ƙala zahaba karaja kawai sai ya ɗauka zai iya sa baki a matsalan addini mm. lokacin da likita yake magana ba zai iya yin magana ba lokacin da lokacin da lokacin da da da da da da da da injiniya yake magana ba zai iya sa baki ba amma an zo ana maganar addini kuma zai iya sa baki saboda jahili ne alal aqalli ya hakura ya bari sai ya samu takassusi to amma matsalar na biyo mata ta wani guri to eh na biyo mata ta gurin da jahili bai isa ya sa baki ba eh masalan salatul fajr salatul ibrahimiya ba eh duk wani a da malam ya ce malam wane mun ga dan na gan da masu dogon gemu da gajeren gemu da masu dogayen wando da gajeren wando ka masa wani tanadi daban kenan a'a sarki zaki rubutu ne yanzu haka na rubuta ya na rubuta ya fi shafi talatin da shi littafi zan ban kaɗo ta in ga wanda ya isa ya zo ya tare ni masha Allah eh ga littafi kashfu sitari an afdalis salawati alal habibil muhtar sunan littafin Allahu akbar na'am eh kashfu sitari Eh. an afdali salawati ala labibil muktar mas'alan salatul fati an ce kaza ah, ba sa an bane ni in kana ganin ka isa zan doni ka wada dona kai ma in eh. na zo misali na sa data kai ma kana ganin zaka sa data in yi magana ka yi to ba laifi sa'ur'iku makhatima ya ra'i e zan sa hancin alƙalami na haɓo kai ma ka sa hancin alƙalamin ka ba shi kenan ba kaga wannan sai ya zamana jahili an cire shi a filin dagan sai wanda yake ganin gwiwarsa ta yi ƙwari amma ba ka ba ilimi ya zama hauka kawai abu da ya tabbata a musulunci ka ga mutane kawai malam sun haukace wawaye ba su san ma me suke yi ba saboda kawai ka dan je ka dan gama ya islam ɗinka ko ka ka dan yi digirin ka azo ana maganar ilimi kaga kowane kare da doki yana iya sa baki ita wannan yanzu an yi rubutu kenan yanzu za za a ana kai ana kai za buga ana kai kwarai da gaske ko yanzu da ka kira ni da nace maka na mance rubutun eh. nake cikin yi sai ka kira ni nace maka na mance muna karatu wallahi rubutun nake cikin yi mun sai yasa nace maka ban na ma mance da muna da karatu yau rubutun nake cikin yi yau to an ban kado littafi ba yayi muga abinda na rubuta in ka ji haushi kai ma rubuta masha Allah littafi yau rubuta masha Allah eh kwarai da gaske Allah sa saboda ka saboda abin ya zama na kawai sai ka ga abin takaici an zamanto wani iri ma malam hmm. mutane sun yi nisa da karatu sun bar kawai abu kawai kowane abu saboda malamai sun zamanto yanzu bar da hiran mata a gaban ɗalibai ba abin da suke yi wata mata ta kira ni wani namiji ya kira ni wani kaza ba za ku koya wa mutane komai ba kawai hiran mata ɗalibi ya shiga masallaci a jahili ya fita a jahili ba abin da ya sani hmm. Allah ya sawaki da haka magana ce guda ɗaya yadda ka faɗa sarki zaki idan da gaske ne suna magana cewa ya gashi abin da bai zo a bakin annabi ba suka zo suka lankaya shi a cikin sallah sun yadda annabi bai yi ba sahabbai bai yi ba suka ce kuma za su su ne kuma masu da'awan sunna yana da kyau su fahimci wannan mm. so bayan wannan bayan wannan sarki abinda in ka idan mun fahimci wannan to mu dawo malaman da suka tafi cewan maulidi a gurinsu abu ne mai kyau sun rabu gida biyu sun rabu gida biyu wasu malamai daga cikinsu suna kallon maulidin manzan Allah sallallahu alaihi wasallam ba bid'a ba ne wannan su ne kashin farko wasu daga cikin malaman da suka yadda maulidin kuma suna kallon a maulidi bid'a ne amma bid'a mai kyau wanda suke da itikadin bid'a ta rabu kenan wanda suke da itikadin bid'a ta rarrabu wannan dalilin shine ya ba da dama a nan ne za su mutane masu cewa shehu ibrahim ya ce ba bid'a mara kyau duk bid'a mummuna ne ya ce ba bid'a mai kyau duk bid'a mummuna ne to a nan ne za su fahimci maganar shehu radiyallahu anhu saboda maulan mu shehu ibrahim radiyallahu ta'ala anhu a wajen sa maulidi ba bid'a bane sunna ce shehu ibrahim haka yake kiran maulidi ba bid'a bace me dalilin shehu ibrahim saboda shi in ya tashi zai yi maganan maulidi yakan ce Allah ya ce mana wa kullan na kusu alaika minan ba'in rusli ma nusabbitu bihi fu'adak duk labarbarin manzanni ya rasulullahi muna kissanta maka don mu tabbatar da zuciyanka duk eh. labarbarin manzanni muna kissanta maka don mu tabbatar da zuciyanka annabi muna kissanta maka labarbarin manzanni don mu tabbatar da zuciyanka to kaga sayyidina rasulullahi sallallahu alaihi wasallam in an yi masa labarbarin annabawa don a tabbatar da zuciyarsa sai shi ya ce ashe mu ne a haƙu da kissanta mana labarin annabi don a tabbatar da zuciyarmu. Sallallahu alaihi wasallam. Daga nan sai ya ciro maulidi. To shi shi duk abin da ya samo mai aya ko ya yi istinbadinsa daga hadisi. To shi Ibrahim wannan abin ba ba ne a gurinsa. Don haka maulidi <laughs> a gurin shi Ibrahim ba ba ne. Amma a gurin malaman da suka tafi cewan maulidi maulidin manzon Allah sallallahu alaihi wasallama cewa a wajen malaman da suka tafi suke ganin bid'a ya rabu gida biyu malaman da suke ganin bid'a ya rarrabu wasu su gida biyu wasu ce gida biyar zuwa hukunce hukuncen nan na shari'a daga cikin su akwai ibnu taymiya ibnu taymiya yana da magana kamar yadda yazo cikin majmu'ul fatawa nashi yazo cikin ka'ida jalila fi tawassuli wal wasila juz'i na biyu shafi na 28 yake cewa wa kullu bid'atin duk wata bidi'a laysat wajiba wala mustahabba in bata zamanto bidi'a ce wacce take wajiba dole sai an yi ta ba wala mustahabba kuma bata zamanto bidi'a ce da take da kyau ba yace fahiya bid'atun sayyi'a ta zamanto bidi'a mummuna wa hiya dalala ita ce bid'ar bata da annabi yake magana bittifaqil muslimina ibnu taymiya yace ta yanda musulmai duk sun yi ittifaqi to idan mun je cikin majmu'ul fatawa nashi ya ƙara kawo a juz'i na 20 sai yake cewa qala shafi'i al-imam shafi'i ya ce al-bid'atu bid'atani bid'a iri biyu ne in ji al-imam shafi'i bid'atun khalafat kitaban wa sunnatan bid'at da ta saba da alqur'ani bid'at da ta saba da sunnar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wa ijma'an ta saba da ijma'i wa atharan ta saba da athari an ba'di ashabi rasulillahi sallallahu alaihi wasallam daga wasu sahabban manzo Allah sallallahu alaihi wasallam fa hadhihi bid'atu dalala wannan ta zaman to bid'ar bata to wannan tarihi yanzu sarki zaki nake so na ibnu taymiya kafin mu karanta magana sakan maulidi bari mu dauke shi mu wani mukarana kage ce al imamu shafi ya ce bid'a ta rabu gida biyu hmm. bid'a da ta saba da alqur'ani da sunna da ijma'i da athari daga wasu sahabban manzon Allah sallallahu alaihi wasallam to dan Allah ɗauki sallah addu'a katumul Qur'ani da Usaimin ya ce da bakin sa ya annabi bai yi ba sahabbai ba su yi ba hmm. bayan ya ce annabi bai yi ba sahabbai ba su yi ba sai ya ce amma mu za mu ka fahimce ni sarki naki Allah ya sa masu bisina ka ga fahimce to anan idan mun dauki ta'arifin bid'a dala bid'ar bata wacce ce bid'ar bata ita ce bid'a daga wasu sahabban manzon Allah sallallahu alaihi ita ce wato bid'ar da ba a same ta ba a samu wani abu daga sahabban manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wanda suka tabbatar wannan abin yana da kyau ba kaga ba a samu wannan addu'an katuma alqur'ani daga sahabbai ba daga annabi dan haka ta zamanto mummunan bid'a Mhm. ta zamanto mummunan bid'a to dan haka idan mun dawo sarki zaki shi ibn taymiya da ya tashi da ya tashi magana akan maulidi ya faɗa cikin iktida'us siratal mustaqim shafi na 297 ga abin da yake faɗa sai ya ce fa azimul maulidi girmama maulidin manzon Allah wattikhazuhu mawsiman da riƙan maulidi a mazaunin biki qad yaf'aluhu ba'dun nasi za a iya samun wasu daga cikin mutane su aikata wa ya yakunu lahu fihi ajrun azim za a iya samun lada a cikin aikata maulidi lada kuma babba li husni qasdihi saboda kyakkyawan niyyar mai yin maulidin wa ta'azimihi li rasulillahi sallallahu alaihi wasallam da kuma yanda ya zama mai maulidin yana girmama annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kaga ibnu taymiya anan karara abin da yake gwada mana ra'ayinsa ya fi karkata ga masu yin maulidi duk wani kauce-kauce da za a yi a ibnu taymiya bai yi kaza bai yi kaza ba maganar sawabiya karar take ba kuma iya nan ne kadai yayi maganganun maulidi eh, a cikin littafin sa ma shi bai kayyade cewa kamar a maulidi eh sunan nan bid'a bid'a bata bane kowane a Ibn taymiya ya watsar da salafiyawan yau ya watsar da su shi a gurinsa Ibn taymiya bid'a ta karkasu akwai bid'a mai kyau akwai bidiya mara kyau. Mm, mm, mm. Eh wannan ya karkasu dama malamai eh, kashi. Bai tsaya kan kullu ba. A bai tsaya kan ai bai ce haba ibn. Sai yasa na gaya ma wani sa'in abun eh. kunya ne a danganta salafiyyar yau da ibn taymiya. Okay. Wallahi abun kunya ne. Salafiyyar yau a danganta ta da ibn taymiya abun kunya ne. Ya musu yawa kwarai da gaske. Duk eh. yanda ibn taymiya ya zamanto ya samu shi zuzin nan ya zamanto dai akwai maganganu masu abubuwa da malamai suka faɗa a kansa da irin kasancewansa duk wannan fitinan nasa da kake gani wallahi talla ya girma a jingina shi da salafiyar yau in kana karanta littattafansa za ka ga kawai hauka suke yi yayi gabar ne sun yi yamma ba ma yi da alaƙa ya girme musu sosai duk ba wannan shiriri ta ibnu taymiya kuma ba sa kama ibnu taymiya ya gurin da suke ganin sai gurin da suke ganin cewa yayi daidai da biyan bukatansu gurin da ya sake san sai su ce kai namu ne Wurin da ya ce a yanka sai su ce kai namu ne amma duk wurin da kuma ya zama ne ya yi magana kamar na ilimi irin waɗannan sai ka ji sun ce nawa shekul islam ai ba masumi ba ne ya sake layi mu sake shi na'am wannan yana daga cikin illansu to don haka sarki zaki babba abin da muke magana yan uwa su kwantar da hankalinsu wanda zai yi maulidi ya yi maulidi wanda ba zai yi maulidi ba to ka ja baki ga in an samu wasu sun yi wani abin da bai dace a wajen maulidi ba to ba kai ba kai kadai ba mu ma muna faɗa da su very good misali ke son kamar mai ta sosai na eh, eh in an samu waɗansu wanda suka yi abin da bai dace a wajen maulidi ba ba su salafawa ba mu ma muna faɗa da su mu ma muna faɗa da su kamar me kamar a samu mutum in mace ce a ce ta yi shigan banza ga tsiraicinta ya fito ga abubuwa wannan kaga ya saba da koyarwar manzo Allah sallallahu alaihi wasallam amma shin wannan abin da ta yi zai bata maulidin masu wanda suka zo kuma da kyakkyawan niyya ba zai bata maulidin su ba in an samu wasu daga cikin maza waɗanda suke zuwa su yi waɗansu abubuwan da bai dace ba ko wani shaye-shaye ko wani abu ko gwamutsuwan maza da mata irin waɗannan duka ya saba da koyarwar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam amma fa aikin da suka yi muna kyamansa amma bai bata mana maulidi bai bata mana maulidi ba daidai yake da barawan da ya shiga cikin masallaci ya yi sallah amma sai ya kwashe wayoyi da takalman mutane dan barawo ya je ya kwashe wayoyi da takalman mutane yana fitowa ya ce sallah ba ta da kyau ana satan takalmi a gurin mm. yau abubuwan da yake faruwa su sun sani su ji tsoron Allah an sha kama daga an sha faɗa daga bakin wasu daga cikin malaman su su wahabiyawa cewan ana zuwa wajen tahajjudi ana samun barnar da ba daidai ba kai ma cikin dare a ce maka saurayi gandareri bai da aure ya fita budurwa ya ta fita bata da aure kai ma ka san illa man rahima rabbi sai wanda Allah tabaraka wa ta'ala ya kubuta dole za a yi ta samun abubuwan da ba daidai ba to wannan abubuwan da ba daidai din ba ya bata sallah su da suka yi ba daidai ba sai a ware su gefe wanda suka zo da kyakkyawan niyya Allah ya ba su ladan niyyar su hmm. don haka sai sa manzo Allah ya sa mana ka'ida wacce take magamiya manzo Allah ya ce innamal a'malu binniyat wa innamal kullu imrin ma nawa duk wani aiki da kaga an yi shi bin niyyati niyya ce wa inna mali kullu da ma nawa dan haka magana ce guda daya manzo Allah sallallahu alaihi wasallam sarki ya babu wata ka'ida a cikin hadisi manzo Allah ya ce addibu auladakum ala thalath khisal hubbi nabiyikum wa hubbi ali baiti wa qira'atul qur'an manzo Allah ya ce ku ladabtar da yayayanku akan abu guda uku abu na farko hubbi nabiyikum san annabinku wa hubbi ali baitihi da san iyalan gidan annabi wa qira'atil qur'ani da karatun alqur'ani manzo Allah yace ku ladabtar da yara wanda baya maulidi muna tambayansa koya mana hanyar da nuna mana hanyar da ake koya son annabi manzo Allah yace ka koyar da yaranka akan san annabi da san iyalan gidan annabi da karatun alqur'ani ka nuna mana wata hanya kake bi don koyar da yaranka don koyar da kowa ma san annabi amma da sharadi in ka nuna mana hanyar yawa afuwan sarki eh masha Allah da sharaɗi idan idan mutum ya zo ya nuna mana hanyar ya zama na hanyar annabi ya yi hanyar ya zama na annabi ya bi hanyar ya zama na annabi sallallahu alaihi wasallam ya bi wannan hanyar da ya bi dan ya koya wa mutane annabi shi ya ce ka koyar da sansa da san iyalan gidansa da karatun Alƙur'ani. to wata hanya kake da shi na koyar da san annabi na koyar da san iyalan gidan annabi na koyar da karatun alkur'ani wanda wannan hanyar manzan Allah ya yi sahabban manzan Allah sun yi ka gaya mana wata hanya ce mm-hmm. in babu sai mu ce maka kai ma dan bidiya ne amma mu kan alhamdulillahi maulidi hanya ce na koyar da san annabi na koyar da iyalan gidan annabi sallallahu alaihi wa na koyar da san iyalan gidan annabi na koyar da karatun alkur'ani wannan maulidi wannan hanya ce maulidi wannan hayan ce wannan yana ɗaya daga cikin abubuwan da ma ake faɗa kullum in ka je wajen maulidi abubuwa uku nan da annabi ya faɗa sarki zaki sai a wajen maulidi ake samun su sai a wajen maulidi wajen maulidi ne an zauna dan annabi ka gana koya ma san annabi an zauna dan iyalan gidan annabi dole za a yi za a kira annabi za a kira iyalansa sannan duk taron maulidi da ka sani kafin a fara shi sai an ce da Allah ina wanda su bude mana da karatun alkur'ani kaga san annabi ya haɗu san iyalan gidan annabi ya haɗu karatun alkur'ani ya haɗu kai kuma ka ɗauko duk wani taron ka duk wani taron ka ka gani ka gani ko waɗannan abubuwa ukun za su haɗu yau duk taron da salafawa suke in wa'azin ƙasa ne ka aka ce maka gashi sun hau mimbarin wa'azin ƙasa in alaran ba ya ja aya sai aka ce to ga wani nan ya hau sai ya hau ya fara alaihi salatullahi summa salamu za su ce nan gurin nan gurin ba wannan taron ne ba ba yaban annaba nan gurin yi gaba gurgo kaza su ya kan mimbarin su saboda ba su tanadi mimbarin dan a ambaci annabi ba amma mu maulidi in ka zo ka ce mana alayhi salatullahi summa salamu ka ga muna rangaji muna jin daɗi mm. in ka zo kana yaban iyalan gidan annabi ka ga muna rangaji muna jin daɗi in ka zo kana karatu alkur'ani ka ga muna rangaji muna jin daɗi a gurin maulidi ne kadai ake tara waɗannan abubuwa gurin maulidi ne amma su su ɗauko taron su su nuna mana ga wani yaya ba annabi ga wani yaya bi iyalan gidan annabi ga wani yaya karatu alkur'ani in ba maulidi ba su nuna yanda annabi ya faɗa a hadisi a lalatar da yara a kan da haka abin da muke in zan tuna shekara eh, shekaran da ya wuce an samu ina mun ga wasu suna munnan ah, maulidi wanda aka a ina ne eh, madina kusa da eh, kabarin manzo Allah sallallahu alaihi wasallam sallallahu alaihi wasallam ina gani mun zo muka nuna wannan bidiyo bidiyo anan ga wasu suna munna sannan ga wannan shekara kuma na ga an turo mini bidiyo na Sudais wanda shi ma yana yana maganan ah, maulidi na sallallahu alaihi wasallam a ah, sarki eh, barkashi na'am wahabiya a ya hakuri zamanin su ya expire hmm. <laughs> zamanin su ya expire saudiya yanzu ba ta su bace na'am hmm. ko kaga wani malami ba wahabiya a saudiya kawai ana an dan bashi dan ya samu na cin tuwo ne amma hmm. saudiya wallahi al'ana lam ta'ud mamlakatan lahu ba mamlakar su bane yanzu saudiyatul arabiya ba mamlakar wahabiya bace dalili shine bayan wannan abin da ka gani yanzu aka ga mutane nan ana ta biyan kuɗin umara tafiya umaran maulidi mu man Allah yadda muna roƙo Allah Allah ya ba mu mu tafi mu je mu yi umara tare da manzo Allah ana ta biyan kuɗin umaran maulidi hmm. abin da zai baka mamaki sarki abin da zai baka mamaki last year sai ga masallacin makka haramin makka sudais da masallacin manzon Allah ranar juma'a ranar rabiul awwal sai ga shi an hau maulidi sak sai ga maulidi bal su dai ma kar ma ka ce ba maulidi bane kila aka danna mana bidiyon sa yace walidal huda fal ina tudiya'u wa fawuz zamani tabassumun wa sana'u walidal huda baitocin amar Shauki maulidi a haramin Makka maulidi a haramin manzo Allah kai an barka nan kana gabzan tuwo karo yan miliya yan bidiya duniya ta yi nisa ta baka an bace maka ka so annabi da Allah ka dangala wandon ka ba matsala ka cika gemun ka ba matsala amma gemu ba annabi iskanci ne dangala wando ba san annabi iskanci ne ka wurga ka rike annabi gemun ka sai da manzo Allah yake zama ado sai da san annabi yake zama ado dangala wandon sai da san annabi yake zama ado wallahi tallahi ba gemu ban ka ga dama wallahi wallahi ka ciro ganyayyakin duniya ka sa a haban ka saboda wai kai kana son ka tsaye da gemu in ba ka sa annabi dan wuta ne kai ba ruwan Allah da kai sai ka so annabi su dai su yana yazo yayi maulidi a masallaci annabi an yi dan na mana bidiyon nan da Allah su ji ولد الهدى فالكائنات ضياء وفم الزمان تبسم وثناء فأجمل منك لم تر قط عيني وأجمل منك لم تلد النساء ولدت مبرأ من كل عيب كأنك قد خلقت كما تشاء توكاجي وانا بيتكن بيتكن بيتكن سيدنا حسان با نعم. وانا شيمك يا جرانتا مولدي وأجمل منك لم تر قط عيني wa akmalu minka lam nisa'u khuliqta mubarra'an min kulli aibin ka annaka qad khuliqta kama tashau yace wa ajmalu minka lam tarqa ayni mai kyau irin ya rasu rasulullahi ido na bai taba ganin mai kyau irin ba wa ajmalu wato kyakkyawa irinka, ka lam nisa'u ba a samu wata mace da ta haifi kyakkyawa irin manzo Allah ba yace khuliqta mubarra'an min kulli aibin annabi an halicce ka mubarra'an kana abun kubutarwa min kulli aibin daga dukkan aibi annabi baka dauke da aibi ka annaka qad khuliqta kama sha'u. kai ka ce Annabu, ka ce wa Allah Allah ka yi ni yanda nake so kaman Annabu ne ya gaya wa Allah ya ce Allah ga yanda ka yi ni in ji sai ina sani bin sabit wannan shine maulidin radiyallahu ta'ala anhu shekara ji nace wannan shine maulidin wannan shine maulidin jama'a ku hakuri kamar networking shek yawa yawa sarki yakun ita ce maulidi wannan ita ce maulidin shine maulidin to me da ma maulidi ba a faɗi annabi bane su su ji tsoron Allah ya rabiyawan yanzu a ce ka abokan babanka sai su tare da yan uwanka su zo ka yau mun zo mutuna da babanka mutumin kirki mutumin kirki babanka yayi kaza yayi kaza kai koyi da halinsa babanka yayi kaza akwai wanda ya sai ce bidiya ne mm. da wa suke gaba kawai sai an ce za a tare dan annabi sai ka fake ana haɗuwa maza da mata yi naka ba a haɗuwa maza da mata na'am mu je mu zauna da mu da kai ka ce ku zo ga maulidin da ba a haɗuwa maza da mata da Allah da annabi mata daban maza daban mu haɗu mu zauna nan nan in ka je ɗakin kaba ka je ɗakin kaba ɗakin kaba an ana fi sarki zaki akwai wani wani bambance wani mace da namiji ne mm. ana bambance mace da namiji ne gwagwarmaya ake mutsu inda wannan yana bata aiki gwamutsuwan mace da namijin zai da bai bata wannan ba a gwamutsu kuma ka san babban hatsarin ba a gurin fadin namijin da ka ganshi ya shiga wannan gurin bai da wando ko wando bai da shi kawai wannan dan farin kyallan in ka daura haramun ne ka sa wando zai ya bata mm. aikin ka mm. zai ya bata maka aikin ka sai dai ka sa gashi kuma kana zagaye ɗakin Allah kuma ga mata ka goge ta ta goge ka amma ba wani abu da yake zuwa kwakwalen mutane saboda me a lokacin an tabbatar malam ana bautan Allah hmm. to wajen maulidin manzo Allah in an ga waɗanda ba sa yin abu suke suke yin abu ba daidai ba a hana su amma zuwa ba za mu yi maulidin manzon Allah ba ana kala la ilaha illallah an tafi an barka sayyidi na rantse da Allah wanda baya son annabi dan mutane. na rantse da Allah duk wanda baya son annabi wallahi allazi la ilaha illa huwa ba wandan ka in ka ga dama ka bar shi a matsi matsi in baka sa sanna dan wuta ne gemin ka in ka ga dama ka yi ka yi mai shampo ka tara shi duk gemukan duniya a ara maka su zama naka in baka sa sanna dan wuta ne ba eh. abin da Allah ne da gemun ka da dan galawan dan kan baka san annabi sallallahu alaihi wasallam da haka mu muna fada kar a yaudari mutane yau Saudiya lamta muna da bi ai za mu zo za mu yi karatu a pejin nan za mu yi series din tilka asharatun kamila addancin wahiya a pejin nan za mu yi za mu yi bari watan maulidi ya fita mu yi musu tilka sharatin kamila su ga har bidiyon shi shugaban kasansa waliyul adi yanzu mai jiran gado eh. ya fito yi magana aka ce abdulwahab kar a canza manajinsa ya ce a mu ba ba a fallanta mana mu ba abdulwahab ba ba a fallanta mana ba ya ce shi ma in ya dawo yanzu zai gane abubuwa sun canza kuma ya fito ya yi magana karara ya ce mun ɗaura kafa wando mun sa kafan wando da duk wani wanda yake da alaka ta ta'addanci da yaƙi da ta'addanci don haka ya dinga kama su ya dinga kama duk wani mai dogon gemu da yawo zai daga mutane sai ya kama shi sai gidan prison duk ya biya daddaure waɗannan masu ihu yanzu ba sa nan za ga yanzu an je kuma muna nan sarki zaki Allah ya raya mu wallahi sai kaga an ce maka ƙasar Saudiya Arabi Saudiya ƙasar Saudiya ta na bada hutu a yanzu a ƙasashen musulmai na duniya ƙasashen musulmai na duniya kusan guda hamsin da kasashe hudu ne fa ba su ba da hutun maulidi saudiya qatar uh, kuwait dubai su waɗannan a cikin kasashen gulf amma duk kasashen duniya da ka sani na musulmai indonesia malaysia iran pakistan afghanistan kazakhstan nigeria mm. Duk ga musulmai kawai saboda kai ne dan na iya dan tura mutane wuta kawai ka zo ka ce mutane duk wannan al'umma sun tafi al sun tafi wuta kawai kai ne kawai kira nan sai Allah ya kwashe ka da kai da gemun ka da wandan kai saka aljanna ko yanzu kai kana ganin za a je lahira sai Allah tabaraka wa ta'ala sai ya ce Allah tabaraka wa ta'ala sai ya ce mana ina wanda suke son annabi suka yi maulidi ku zo sai mu zo idan Allah tabaraka wa ta'ala jama'a ku akwai network a uh, gunshak ne zai dawo yanzu malam buhari mutum to bismillah shak ya dawo yawwa sarki ana ji na afuwar ko zan canza bari tun da dai za mu rufe program din ba da jimawa ba abin da eh. nake faɗa shi ne yanzu sarki kana ganin in dai ma banda ba salafi yanda manzo Allah ya faɗa ya ce ya sufanta wahabiyawa ya ce su fahawul ahlani ne wawaye ne a tunani kaga mutum yana tunani yanzu kai kana ganin za a je lahira sai Allah ya kira ni me yasa kai maulidi sai in ce Allah ai ne saboda san annabi da kuma murna da farin ciki na bana annabi da kai oke ni na sa ka kai maulidi na ce ka so annabi na ce ka nu ja gefe kai wuta sai a kira ba salafi kai me yasa ba kai maulidi ba kake zagin maulidi Allah ni ban ga ayar da ta ce a so annabi ba sun faɗa ai bidiyon malamin su yana nan mm. kuma ni ba wani maulidin da zan yi don nuna farin ciki da annabi sai Allah ya ce to ka kyauta je ka aljanna Haba malam. Ka san ko ko nonon jaka kake sha Allah ba zai maka. Allah ba zai yi haka ba kai ka san akasin haka ne zai faru. Hmm. Ka san akasin haka ne zai faru. Da haka mu abin da muke gaya wa mutane wanda ya ga zafin mu ya yi hakuri ko da a cikin salafawan ne ku yi hakuri. Hmm. Ku yi hakuri. Amma abin da muke faɗa muna so ne mu ba burin mu ba a ce masoyan annabi sun rabu. Burin mu a ce masoyan manzo Allah sun ka hmm. Ku so annabi. Ku so annabi. Ku rike annabi. wallahi allazi la ilaha illa wallahi lazi la ilaha illa huwa aikin ka ba zai kubutar da kai ba annabi ne ya faɗa a hadisi ba wani wanda aikinsa zai shigar da shi aljanna kai an ce ka yi aiki ka cika umarnin Allah ka yi aiki kar ka yi wasa Allah ya ce ka yi sallah ka yi gaskiya ne kar ka yi wasa Allah ya ce ka yi zakka ka yi gaskiya ne kar ka yi wasa Allah ya ce ka yi hajji ka yi, Allah ya ce ka yi azumi ka yi, duk abin da Allah da manzan Allah suka ce ka yi ka yi, ba ma ta kuma rasulu fa khuzuhu wa ma na kuma an fantau. Abin da Allah ya bayar wa manzan Allah ya ce ba ku karɓa ku riƙe, abin da annabi ya ce kar ku yi kar ku yi. Amma wallahi daga ran da ka ji cewan ka wadatu da aikinka ka bar annabi, ka tabbatar ɗan wuta ne kai. Mm. Eh, annabi shi ne kawai la yudkhilu ahadan minkum amaluhu aljanna wala ana illa bi rahmatillah manzo Allah ya ce ba wanda aikinsa zai shigar da shi aljanna ko da ni ne annabi ya ce sai da rahmar Allah to waye rahmar Allah sarki zaki annabi sallallahu alaihi wasallam oh, kana bada wannan ga lokaci ka annabi kawai na'am na'am na'am na'am yawa mu magana ita ce ke yi Allah ya taimake mu Allah ya datar da mu amin shehi na amin yau mun yi shimfiɗa yau mun yi shimfiɗa kafin a zo mu ga a game za mu zo da shi kuma insha Allah yasa jama'a don Allah ku yi hakuri yau shimfiɗa ne kawai in Allah da sabon sati ranar litini karfe tara daidai insha Allah shai zai zo da. za mu ci gaba da wannan series ne kun san shek karatu karatutukansa series ne sosai wannan kuma za mu zo da shi maulidin annabi sallallahu alaihi wasallam ba bid'a bane ba bid'a bane insha Allah shine topic din in Allah ya yarda to shan sha muna addu'a kenan wa sallallahu ala sayyidina wa maulana muhammadin al-fatih lima ughliq الخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي